radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio VOH hausa kamo a cikin shins na rana na yau talata muhammad amin ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin ga kuma abin da muke dauke da su da farko dai kamar da saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da tahir amin bayan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muleka iran daga ƙarshe sai mu rufe shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu yasa gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan barin haɗa ku da abdullahi saluhu katsina don gabatar da shirin na ko kun san ai saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 28 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan jama'a ula na shekarar ta 1443 hijira kamar kamariya masu haure ko kusan cewa shekaru 247 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan disamban shekarar ta 1774 wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai ɗan ƙasar ingila mai suna joseph priestley ya gano iskar oxygen Presley ya gano wannan iska mai mahimmanci ne a lokacin da yake gasa ta sinadarin red mercury oxide amma bai gane muhimmancin wannan iskar ba har sai bayan da wasu masana daga baya suka tabbatar da cewa oxygen yana da muhimmanci a rayuwar dabbobi sosai da farko oxygen makamashi ne a jikin dan adam ko dabba domin kuwa shi ne yake haɗuwa da abinci a lokacin lumfashi sai mutum ya samu karfi hakanan kuma wuta ba ta kamawa sai da iskar oxygen hakanan kuma wannan iskar ita ce ta cika fiye da rabin sarari na duniya iskar oxygen da ya bata da nauyi ko launi ko ƙanshi ko ɗanɗano kamar da kuma ba za a iya tantance ta ba da idanu masu aure ko kusan cewa shekaru 126 suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan disamban shekarar ta 1895 a karan farko a tarihin sinima a nuna wani fim mai ban sha'awa matuƙa ga jama'a 'yan uwa biyu na iyalan lemire su ne suka shirya wannan fim ɗin waɗanda shahararrun masu ƙirƙira ne a ƙasar faransa sannan kuma waɗanda suka kafa masana'antun fina-finai sun kafa wurin ne a ƙarƙashin ƙasa a birnin paris a cikin shekarun da suka biyo baya an samar da na'urori na zamani domin yin ayyuka na fina-finai da kuma ayyuka na sinima kuma hankali an kafa gidajen sinima da yawa da sabbin ka'idoji na fina-finai da kuma yaɗa su kuma nuna su a gidajen sinima a kasashe daban-daban na nahiyar turai daga bisani irin wannan fasaha ta watsu zuwa wasu kasashen duniya inda ake gudanar da ayyukan ɗaukar fina-finai ta hanyoyi daban-daban da ke akwai a kowane zamani har zuwa zamanin da muke a yau wanda harkar fina-finai ta samu gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban a baya dai an rika shirya fina-finai ne akan abubuwa na nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa game da isar da sakonni na zamantakewa amma daga bisanin manyan kamfanonin shirya fina-finai na kasashen duniya musamman a manyan kasashen duniya sun mayar da harkar fina-finai hanyar yada manufofinsu na siyasa.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 a najeriya kuma amincewa da gyaran da aka yi wa dokar zaɓe zai ƙara matsalolin tsaro ne a ƙasar garkon makamai masu linzami na ƙasar syria sun kakkaɓo makamai a tashar jiragen ruwa na lantarkiya. yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kuma shugaban tawagar masu tattaunawa dangane da daukewa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki da amurka ta dora mata ali bakari ya bayyana cewa daukewa kasarsa takunkuman tattalin arziki da amurka ta dora mata shine mabuɗin nasara a tattaunawa da ke gudana a hali yanzu a birnin vienna na ƙasar austria kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto bakari yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu dai abubuwa biyu ne tattaunawa zagaye na takwas ta sa a gaba da farko akwai ɗagewa iran wa'annan takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata da kuma yarje mata ta tabbatar da cewa an ɗage su idan wa'annan sun samu to komai ma yana iya biyo baya bakari ya kara da cewa a halin yanzu dai bangarorin da suke halartar taron na kasashen turai da kuma rasha da china da sun amince da wannan bukatar kuma ana aiki a kansa abubakar malami ministan shari'a da najeriya ya bayyana cewa idan shugaba buhari ya amince da dokar zaben da aka yi wa gyara hakan zai kara taɓarɓarar da harkokin tsaro a ƙasar kuma zai jawo matsaloli a harkokin zaɓe jaridar premium ta najeriya ta nakalto malami yana faɗar haka a lokacin da yake hira da wata tashar rediyo a birnin kano na tarayyar najeriya ya kuma ƙara da cewa idan gyaran ya zama doka to zai buƙaci kuɗaɗe masu yawa don aiwatar da ita ita dokan zaɓe wacce aka yi wa gyara dai za ta inganta tsarin zaɓuka a ƙasar ne sannan za ta sa najeriya ta tafi da zamani a tsarin demokuraɗiyya na duniya labarin ya kara da cewa majalisar dokokin kasar tana da dama a bisa doka ta tabbatar da wannan dokar sai dai malami ya kara jaddada cewa dokar za ta zama matsala a bangaren tsaro da kuma bangaren zaɓuɓɓuka na ƙasar idan shugaban buhari ya amince da ita rahotanni da suke fitowa daga jihar lagos na tarayyar najeriya sun bayyana cewa ana fama da karancin allurar rigakafin cutar covid-19 a cibiyoyi da dama a cikin jihar jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa a halin yanzu mutane kimani 520,670 ne suke jiran a yi masu allurar rigakafin zagaye na biyu amma duk inda suka je sai a ce masu babu ita ita jaridar leadership ta zagaya wasu cibiyoyin allurar rigakafin a cikin jihar ta kuma tabbatar da cewa babu ita ya zuwa yanzu dai an yi wa mutane da 67 allurar rigakafin cutar samfurin astrazeneca sannan daga cikin wannan adadin mutane 511 ne da uku suka sami allura na biyu sai kuma samfurin modena inda mutane 317,784 ne suka ba sami yin na farko sannan wasu 236,178 kuma sun yi na biyu wasu mutane a birnin lagos sun bayyana cewa an yi makonni biyu kenan suna ta kai kawo tsakanin cibiyoyin alluran rigakafin ba tare da an yi masu ba saboda karancinta femi adesina kakakin fadar shugaban kasa a tarayyar najeriya ya bayyana cewa kamuwa da cutar covid-19 ba wani abu ba ne da za a damu da ita don miliyoyin mutane sun kamu da ita kuma sun warke kuma shugabannin kasashen duniya da dama sun kamu da ita kuma sun warke jaridar tribune ta najeriya tana kalto femi adesina yana faɗar haka a wani shiri mai suna sunday politics ta tashar talabijin ta channel news a ranar lahadi da ta gabata a birnin abuja adesina ya tabbatar da cewa wasu daga cikin ma'aikata a fadar shugaban kasa wanda suke aiki tare da shi sun kamu da cutar ta covid-19 kuma gaskiya ne amma ba abin damuwa ba ne labarin ya kara da cewa babban mai bawa shugaban kasa shawara kan al'amuran yada labarai malam shehu garba ya tabbatar da cewa ya kamu da cutar amma ya ce tunda ya riga ya yi alluran rigakafin har guda uku shi bai ji wata alama ta kamuwa da ita ba sai bayan da likitoci suka faɗa masa kan cewa yana da ita sannan a halin yanzu ma yana gudanar da harkokinsa da kansa a keɓe kamar yadda likitoci suka buƙace shi ya yi hakan sai dai daga cikin ministoci ministan watsa labarai mr lai muhammad ya karyata cewa ya kamu da cutar corona ya kuma buƙaci kafafen yada labarai na zumunta wanda suka fara bada da labarin su nemi afuwarsa garkuwar makamai masu linzami na kasar syria sun sami nasarar kakkaɓo wasu makamai masu linzami wanda sojojin harmce kasar isra'ila suka cilla kan tashar jiragen ruwa mafi girma a kasar wato a birnin lantakiya da ke arewa maso yammacin kasar wanda yake kan bakin teku mediterranean a safiyar yau talata kamfanin jilajin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya bayyana cewa wasu kwantenoni sun kama da wuta bayan da wasu makamai masu linzami suka fada a kansu labarin bai bayyana ko akwai wanda ya rasa ransa sanadiyar hare-haren yahudawan sayoniya a safiyar yau din ba kasar syria dai tana cikin yaƙi da hanci kasar isra'ila don kwanaki ashirin da suka gabata ne hare-hare na ƙarshe wa'anda hanfi ƙasar isra'ila ta kai kan ƙasar ta siriya yahudawan suna mamaye da yankunan tuddan golan mallakin ƙasar siriya suna amfani da tuddan wajen cilla makamai masu linzami kan ƙasar ta siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tahir amin a gaishe ka a cikin labaran duniya da karanto mana yanzu kuma sai mu gyara zama domin saurari shin nan na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran Shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan ƙasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wara sukan ci tare da mu kuma su jaɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi (sabzuwar), mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul bai bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talon arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1935 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar Fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a Iran. Sai kuma masallacin Fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a Kurasan. Sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida. Guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari. Ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin Sabzuwar. kamar cihar toki Diva, sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na Zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar ta ma saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halin sa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.db1.ng shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. Bari haɗa ku da Murar Muradi domin jin irin waƙar da yake ɗauke da ita. Da fatan masu saurare za su karkaɗe kunnuwansu su domin jin cekar waƙar ai saurare lafiya. ترک من گفته ای از بیوفایی عاشقت او اومده با یک جهان را لیلا در واکن لیلا در واکن پشت در واکن an gaishe ka murad muradiya cikin wannan waka daga gabatar fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya به در آمده دفت زنی گفت ma saurare ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan mu ban kwana da ku ga lokacin da aka ɗiya mana ya kawo jiki a tarbe mu a shirin mu na yamma domin ji mu da ku a ɗan shirin a makafin na amadin tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya a ci gaba kan cewa tare da shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.